me ya faru ne wacce zan ma bayani Assalamu alaikum. Muja muja muja muja muja. Ba kuma yana cikin rudani abokina dan zuciyata tana gab da bugawa mutakar aka ce na rasa halima lalle kan a cikin sha'aninka akwai ban mamaki kuma ba zan hana ka soyayya da halima ba kai me kike kokarin yi in ba tilasta ni in yi abin da ban yi niyya ba zaka iya tafiya zuciyata ta kamu da tsananin kaunar ka ai kuwa umman samarin ne duk mayo da rani yaro dan arziki mai kaunar ki tsakani da Allah kamar ransa zai fita da mazan kin ne da su ƙwarya ta kwankwasawa hakka daji dan shine kada ciwon damuwarta yau ina jira ki ce min kina so ka bani yan canjika ka fanshi yan canjikan ci gidan ku. me ko tai wallahi zuciya ta ka mata fashi zan iya auren jahilin namiji ba hau ya su ya su ya su kuwa ce da fatar akuya in tai wari dai ma ji. maji mahaifiya ta bata fi jahila ba kafin zuciya ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim mabudin ilimi ne wallahi a nan wuri ne mun ga mutuwa ido da ido mun gan fa ka ido ido an cire musu makogoro an cire musu idanuwa an cire musu an cire musu hannu gasi la ilaha illallah dan gidan malam ila ne ita ne la ilaha illallah mu mun ga mutuwa a ah, ku ba haka kake ta dalaka akwai abin da ya kamata mu yanzu ku zo mu je can ku zo mu je ku zo mu je mun ga mutuwa yau mun ga mutuwa ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, a ah, ah, da ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, mutane ah, ba kawai kamar ah, ah, ah, ba ah, ah, yadda ba shekaran jiya an kashe mutum shekaran jiya can an kashe mutum biyu watan da ya gabata kusan mutum goma sha nawa kashe mana yanzu dan gidan malam ile yana kwance shame shame a cikin jini ga tan a cikin yayi na ga shi ba gidan shi ba magana na mutu yanzu gidan shi ba kusa ah! mun ga mutuwa naji naji naji naji korafin ku abin da abin da aka ba a kyauta muku ba wannan zanga zangan da kuke za ku je ku ku je wani abu ba yi bane ba za mu rubuta wasiƙa mu je mu kai shugaban da ni da ku ga za mu je mu kai masa yanzu yanzu kana da rubutun wasiƙar kuna ba za mu je da burai kai ka ne kai ka da ba mu je ka rubuta mu je ya rubuta ka rubuta amma wallahi tallahi ba za mu ba za mu wannan ba Shugaban ƙasa muke son gani. shi din sa'an ku ne waye kai kai waye kai mun zan dan yi magana da shi ne kai din kai waye da kake son magana da shugaban kasa a kuma bakin magana ne yau ba shi kare bane tare da mutane hannuna akwai wasika gurin shugaban kasa za mu mika ne cikinmu ni ne spika yi abin da ka saba da kisa ka mika ba mika sakon ba yayi sai mun aika domin na ka tare da shi da wayan su mutane da ke toshe yadda zai san me ke damun mutane fada fadawa ta duniya ne sai ku mutu ne ma sannan za a kara ne ku za ku tafi da kudi lahira ne in ba haka ba menene ribar cutar mutane sa wannan aikin ka ne in mutum ɗaya ya cutu a ƙasa silar ka ne domin kai ka ce mana mu zabe ka in ka ci zabe talakan ƙasa zai daina kuka talaka har kudaden kamfen suka baka baya kan yi ba da dansa idan ya kika ka ci zabe muka fito maka barka garin murnar ka ci ne wani ya kace mun kaka duk da haka mamana tana son ka ka san me yasa sare da talaka yake maka karo na biyu muka kasa zaben ka saboda har yanzu kyakkyawan zato muke maka amma shugaba cikin garin ka yan ta dana bin mutane gidaje su yanka in na tuna abun yakan sani kuka wai yaushe ne talakan kasa ta zai sai da fika talaka bai san ana mulkar sa ba tisha lafiya ba ta ishe shi ba ruwa titi ta bai kwallon faransa ba a tiran ma kuma bai tsira da nasa ba muna so mu kwana mu. babu hali tsoro ya kame mu domin ranar gaban idanu suka lalata kanne suka kace yan uwanmu so mu yi daren mu burin mu sarere dukiyar mu roko muke yi idan mun yi laifi a fe mu sako daga yaya zuwa gun ba mu don Allah dan annaba taimake mu a taimake mu dan Allah a taimake mu Salamu alaikum. Salamu alaikum. Barka da kasuwa. Ya rana. Alhamdulillah. Masha Allah. Akwai abar? Eh akwai ta. Ta gwamnati fa. Ba ni kwano daya. Ba ni kwano daya. Kaga. Amma nawa ne kwanan? Dubu ɗaya ɗari biyar Ba fa buhu ba kwano na ce. Idan da nake faɗa ma dubu ɗaya ɗari biyar. A a a kwanan shinkafar ɗaya da nake siya ɗari uku da hamsin shi ne ya dawo dubu ɗari biyar. Mai kyau ce Alhaji Allah. A wane kyau? Gaskiya ba zan siya dubu ɗaya ɗari biyar ba. Me dalili? A'a. ka 350 tun da ba haka nake siyan ta ba yau ba zan fara ba can ba kake yanzu shine ake magana a a a da kake to a fasa cin shinkafan nan a a je ai nayi yi noman gero na san gudda zan je a dau mataki na san abin da zamu eh a ya ringa dambu ba wa zai ciwo tin kafa ko a saraliyon muke za a ce shinkafa dubu daya wallahi tallahi ba zan yadda ba mutanen mutanen ah, bani malam gura ta wasu hada hanya kake kana mita mai bara ne shinkafa ta zama kamar gwal shinkafa kwano ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar a wata ƙasa muke ba ni na ji kana ta mita ko a isra'ila ai ba za su shinkafa haka ba can ne ake yaƙi yaƙi ni ga gaban kashe kai na yau barin najeriya ne a'a ba kashe kanka za ka yi ba ka san menene wannan a'a wasiƙa ce ka san ba rubutu na iya ba na dawo gida na sa yaro na ya rubuta min eh, ka san ba boko na ce sai ba garin kwaki ma ya ƙara kuɗi garin kwaki wasiƙa ba za ka bato shugaban kasa shugaban kasa a ah. mu je a da tare da mutane kawai a shu a kungiyan cikin so nake mu je mu samu wani ya wuce mana gaba mu je mu bashi ya karanta san halin da muke ciki ka yi abin da ka saba da kisa kon ka bika cikin wasikan namu na yau yar nasiha ne don mutane sun fara raina mutane shi wai shugaban kasan nan sa'an wasan ku ne shi ya zafi kansa ma ko zaben sa haka ne na ga shugaban ka nan zabu mu ne kada mu manta cewa kamar mu dan adam ne zai iya daidai kowa ka akasin haka ne in ya kuskure mai zai hana mu yaduwa ne amma meye matsalan mutanen mu ne mun buge zinuwa zaki mun bashi shawara ne me mafita ne a wannan al'amarin namu wanda muke zuwa ya jagoranta ya wuce gaba mu kai kukan namu wajen shugaban kasa ya zama munafiki da ganin sa kuɗi aka bashi yake cewa wai mun ba shawara ne kuɗi aka bashi kana gani ka san kuɗi aka bashi mana munafikin banza ne wallahi shugaba tausayawa mutane al'ummar ka suna cikin musifa ne da sanin ka wasu suke kwana da yunwa ne yan kasa yau suna cikin hukuma ne har wasu na na zaben ka ya haka ne shugaba bayan da za a sassauta mana ne a gafarce mu muna tausayawa kanmu ne ba umarni ba ne mu zo da yar shawara ne bisa tsarin shugabanmu za ka dube mu ne a tausaya a tallafa a duba mutane yanzu mu mun hakura da lantarki mun hakura da titi wannan duk da sauki abin da zamu dan saka a baki dan da hali shine muka fi so yayi sauki a akan shine talakawa suka firaki bi bayarwa na rukun a bashi ya sa a baki yau talaka na cikin wani hali yayi bada cikin nutsuwa yana babu hali muna tattata roƙon mu idan da hali abinci ya wadata har a gidan mara hali muna sa ran ajiya taimaka mana mun zabe ka da sa ran zaka kyautata mana mun san burin ka kasar ka gyara mana amma bangaren abinci yunwa na kallaba mana don Allah don bi tausaya mana shugaba tausaya mana a tausaya mana don Allah a tausaya mana labar ne wacce kuma yana cikin rudani abokina Idan zuciyata tana gab da bugawa mutukar aka ce na rasa halima lalle ka a cikin sha'aninka akwai ban mamaki kuma ba zan hana ka soyayya da halima ba da me kike kokarin yi in ba tilasta ni in yi abin da ban yi niyya ba zaka iya tafiya zuciyata ta kamu da tsananin kaunar ka ya kuwa umman samarin ne duk yau da rani yaro dan arziki mai kaunar ki tsakani da Allah kamar ransa zai fita tunda mazan kin da su ƙwarya ta kwankwasawa hakka daji dan shine kada ciwon damuwarta yau ina jira ki ce min kina suna ka bani yan canjika a fanshi yan canjikan ci gidan me ko tai wallahi zuciya ta kamar mata fashi zan iya auren jahilin da shi ashkau ya su ya su ya su kuwa ce da fatar akuya in tai wari dai ma ji ma ki ta bata fi jahila ba kafin zuciya ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim mabudin ilmi ne